a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma goma sha uku ga watan Oktoba na shekarar 2023 filin namu na nishadi ne. a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakon mawaki a filin nishadin namu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar makarkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. Ya eh, suna na Hamza Muhammad Shak wanda aka fi sani da Hazy the Star wanda ya wakan zallabiya an tashi lafiya kashe kwaro mm. sai fiya fiya. To wannan shine sunana. Fiya fiya wannan suna haka ne tsayi. <laughs> eh to ya zan yi eh. ai dole da inciya da aka sani da shi kin ga dole in a wannan wanda bai sani da Hamza Muhammad Ishaku ya san Hezi Dista an baka sai Hezi ba ka san mai jallabiya mai jallabiya wacce waka ce mai jallabiya kuma eh to gashi na dan rera miki ita kuma amma kamar baki gane ta ba to rera waka ta dan ah, kwana biyu ah, ina gana saki wakan ah, around 2015 kenan eh. lokacin ina university Eh. So sai dai idan na rera ta at least mutane za su kan fahimci wani wani waka ne wannan. To rera mu ji. amma to a hope arewa an tashi lafiya hezirista na zo da kafiya ba maraba ke da zaria nasarawa kuna lafiya. So kuros din shi shine iya an tashi lafiya kashe kwaro sai fiya fiya iya mun saka zallabiya mm-hmm. so iya cross din zarira miki kuma wanda ya san wakan a sau daɗi ya san wani ne wannan wakan kuma sun wani song ne wannan. Uh, to, um, kafin mudulmiya ka bani labarinka. Ok, so a takaice dai kamar yadda na ce suna na Hamza Muhammad Shah uh, an haife ni a cikin garin Kano a uh, gwadda ake kira Brigade cikin nasara local government a Kano. So iyayena 'yan jihar Kogi ne, so amma ni haifaffen nan ne a nan na primary school, na secondary school kuma na university ina, Bayero University na gama. kuma na je na yi bautar ƙasa nysc a 2017 kuma na gama na dawo kano kuma anan nake yanzu ina aiki da equal access international a kungiya mai zaman kanta wacce muke aiki a nan jihar kano akan zaman lafiya da kuma yadda za a yi a shigo da mata da matasa cikin al'amuran tsaro da kuma siyasa haka so a takaice wannan shine um, profile ɗina ko ce biography ɗina. To uh, wani course aka karanta a jami'a? Ok, na karanta library information science a mm. jami'a. Gashi kuma na ji kace kana aiki da kungiya mai zaman kanta. To um, ya kake hada aiki da kuma waka? Yau sai da na tabbatar na gama makaranta sannan na nema aiki. To amma lokacin da nake university gaskiya abin bai da sauki yana da wahala amma da yake kin san kowane dan adam yana bukatar leisure time in sha ya dan samu ya huta wani leisure time in sha je buga football ne wani ya je kalli ball din ne wani ya ji music ne da wasu abubuwa haka to ni i use that time na yi rubuce-rubuce kuma na je studio na recording waƙoƙi na so amma yanzu da nake aiki gaskiya ah, ban fiye samun time ba Uh, ah, saboda akwai responsibilities akwai stress na ka tashi daga aiki ka dawo gida kana buƙatar ka huta so weekend ma sometimes sai ka ga tunda humanitarian work ne aiki ne na sa kai wanda kuma za ka yi na ka dan ka taimaka al'ummar da kake wakilta su kin ga sometimes weekend ah, muna shiga for interventions za mu je wasu local governments din da muke aiki da su to kin ga dole really taking time. But I'm doing my best na ga cewa na creating wannan time for music because music is me and I'm music. Saboda music ya mun abubuwa da yawa sosai da sosai. Kamar me da ni. Okay. Uh, music I think tunda sai is part of my life music ya man sutura music ya rufa mun asiri Allah ne ke rufa asiri amma kuma definitely you must have one or two things da kake yi wanda ta wurin zaka samu ka dan rufa kanka asiri so the music na na succeeding wurin uh, yin project ina a makaranta uh, because I lost my dad dad ina ya rasu kafin na gama secondary school so a duk wannan lokutan da nake makaranta struggle ne wanda da I do it myself and my mom and my siblings suna taimaka min da abin da suke da shi na ganin cewa na yi karatun successfully so with music da nake a lokacin in je events in je wasu concerts haka cikin university za a kira ni so film din da na samu a cikin school ya bani damar connecting kaina da mutane da yawa wanda maybe idan business nake so na yi i easily um, get connected or linked to one or two persons so uh, kuma music is uh, abin da na yi ya sa na koyi um, sound work wanda ni uh, sound technician ne ko da organization da nake aiki ni nake wasu uh, aiki akan radio programs din da suke yi wanda ake sakawa a nan jihar kano da wasu jihohin a nigeria so kin ga ai music da ba da na shiga music ba maybe school, school kawai zan yi maybe i might not have the knowledge of um, editing recording and then mixing na irin abu na haka so it's a part of abin da yasa na samu job ina kuma still on still akan support music ne ina wannan aikin kuma na yau kai na sutura na taimaka yan uwana kuma da wasu abubuwa dai wanda sai dai kawai na wuce alhamdulillah to ka ce tun kana jami'a kake waka lokacin da kake jami'a kake waka baka fuskanci wani tasgaro daga abokan karatu ba a ce idan an ganka a tsokane ko kuma ita wakar ta dinga clashin da karatunka? ok kisan a university akwai um, departmental weeks da ake yi ko faculty weeks da ake yi so um, dole ke ga lokacin da ake wannan <clears throat> weeks din sorry um, abubuwa sun fara raguwa kan students an dan fara rage wasu abubuwa a makaranta ko kuma lokacin da maybe yeah definitely within that time zaki ga ba wai abubuwa ake serious ba wanda zai dauke maka time kuma abu ne wanda ka yi just within 30 minutes one hour ka gama performances ɗinka ka gama so kuma kalubale daga students haka da yake magana so ai da ne ba a fahimci music ba <clears throat> sorry idan kana music wasu za su ma kallon wannan bai san abin da yake fito amma sai aka zo gaban da mutane suka fahimci cewa ba masu wakan nan ma watan hip hop ba jahilai ba ne most of them a students wasu graduates ne wasu suna university su sai aka fara ganin value ɗin abin so idan ka yi ajin maɗaya da kai kana tunanin baka waka amma ni ina yi amma gashi class din maɗaya da kai ai dole ka san cewa wai ba wai mutumin banza bane ni ina da value ina sannan kuma babu raini saboda me an gane cewa shi fa jahili baya waka you have to be creative you have, you have to be educated kafin a ce zaka iya eh, yin wakan nan so most of them are proud of me they are happy saboda ba kowane department ake samun artist ba so most of the departments <coughs> sorry most of the departments ake ga suna kira na for maybe they are weak da ana program so za su buƙaci artist ɗin da zai entertain mutane so most times uh, friends ina ko kuma classmates ina they are always proud of me even my lecturers were proud a lokacin sabida a TV stations ma in aka haska za su a wannan ɗalibanmu ne ba zan manta ba akwai lecturer ɗinmu da idan muka haɗe shi gaisa sai ce a ah, wannan a celebrity din department ɗinmu ne so they were proud of me so ba wannan matsalan abin nan kawai dai wasu ne yan kalula dai haka da magana su ce to wannan wakan da kake yi ba kar ka je ka samu spill over wasu su ciki wasu sai su ai daga cikin wanda suka entertainment a makarantar nan duk wasu sai sun samu spill over wayewa na cewa in Allah yadda ba zan samu ba saboda na san da nake scheduling time ina for school and then for music ah, to masha Allah kana ta zuba kana ta zuba a cikin waƙoƙin mm. naka wacece ce da miyarka Eh to gaskiya wakandamiya ta ita ce wannan wakar jallabiya saboda gaskiya bayan na yi ta ne gaskiya aka sani sosai da sosai do na rikodin wasu wakokin ghetto life waƙoƙi ne wanda na yi video dinsu kuma an sa su a TV stations so amma kuma shi wannan jallabiyan shine wakandamiya ta saboda gaskiya bayan na yi shi shine da wakan ya karbu sannan ina gani ne na fara yin event na jallabiya dai Mm-hmm. a Kano can eh. bayan university ne na fara yin shi sannan kuma wasu schools din suka fara yin jallabiya dai aka fara wannan a din a schools so kin ai abu ne wanda dole zan yi alfahari da shi wannan track din to kuma har gobe duk wanda ya sani yana gaina zai ce a ah, zallabiya ko da ga suna suna kira da wannan sunan wakan so ga ita ce bukandar ta. to banda ita da wace kuma aka sanka Eto eh to akwai wakar da na yi nake cewa haka kawai suke so su bani ishu hace ku bani tishu so track din sunan su haka kawai sorry sunan track din haka kawai to wakan shi ma an sanar da shi sannan akwai wani song da na yi R&B sunan ta Fatima yar mama tana da kyawu sosai fa ina son ta ni da ƙauna ta iya wanka da kwalliya a yi arabu ta yi boko 'yar birni ce 'yar kano 'yar jami'ar bayo so ina da tracks da dama su amma kuma gaskiya abin da yasa sa ni kaina na san i took time na yi relax sosai saboda me na ga cewa music industry din ne struggle din is not easy so kuma ana need to na taimaki kaina na taimaki iyayena da kuma yan uwana so kuma dole ne zan ɗan yi focus zuwa wani direction tunda na gama karatu dole zan nemi wani abun na yi wanda zan ke samun at least ina anin wani abu so shine abin da ya sa ni relax in ba haka ba akwai mawaka da dama wanda kafin ma su fito a san su ma already ni na riga na fito sun san ni kuma sun san wane ne ni so amma kuma daga baya kawai na in kan aiki na sai na dan dan janye jiki kaɗan amma har yanzu har gobe ina yin waƙoƙina amma ban wani a sa masa kamar yadda na fara yadda na sa abun irin seriousness gaskiya kamar yanzu ban ban sa wannan seriousness din ba amma saboda aiki ne idan ka fara aiki kana buƙatar ka samu nutsuwa ya zama na aikin auren aikin an fahimci cewa eh kana ba wa aikin ka time ɗinsa sannan kuma wani abu na daban to in ba wai kayi hakan ba so zai zama na kamar kana wasa da aikin ka ne kai baka rike aikin ka ba wakan ma baka abin nan ɗinsa ba so shine. ne Yeah. me tell you, on it. He's the star. They hit music. Kicheki na soni. Kicheki na soni. Yarinya kicheki na soni. Kicheki na sona. Cause I gonna love you. Anywhere you go, i Special one, you are stuck in my head. Your love keeps up in my brain. He taking our soul. He taking our soul. Yarinya, he taking our soul. He taking our soul now. Cause I go love you. Anywhere you go, and I pick him J. Special one, you are stuck in my head. Your love, me, stuck in my brain. Me kya wuce, kalantane ai ba hoda bane. me kyawun ce kyawun ta ne ai ba filta ba ne kyawun ko ta ina ba irin wace zaka kushe ba ce all eyes on her ba irin wace zaka wuce ba ce na tunani na igiyar so na ki rike mini fitilar so ki haska mini ni dai buri na ki amsa mini ki ce na so ki ce na so yarinya ki ce na so you taking us so now? Cause I gonna love you. Anywhere you go. and I pick him J. Special one you are stuck in my head. Your love it be stuck in my brain. He taking us so now. You taking us so now. Yeah, you taking us so now. You taking us so now. Cause I gonna love you. Anywhere you go. and I pick him J. Special one you are stuck in my head. Your love it so be my friend. Don't wanna lose you now. we Will never make you cry. we Will never make you frown. I wanna hold you down. Kece TV na, na you are the what abun kallo na. Kallo na. Kece ruhi na, ake bani so bisa hannu na. Hannu na. Kece sinadarin cikin so. Sinadarin so. Ina ta jira kice mun kice kina so ni kice kina yarinya kice kina so Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Wani irin ƙalubale mawaƙa kuke fuskanta musamman a nan arewa? <laughs> Eh gaskiya ƙalubalen da yawa kin gane a nan arewa kin ga culture yana taka rawar gani ta wajen bada Um, kalubale ga mawaka su iyaye da ba su fahimta ba idan ka ce za ka yi waka su su fahimtar su mutane za su maka kallon fa wannan mutumin banza ne bai da wani abun yi kawai dai maybe kawai dai wanda yake za a mai kallon bai da wani value a cikin community din da yake ne to amma daga baya da aka fara gane cewa mawakan nan musamman lokacin da ake ba da time a irin chance na interviews a radio stations so sai aka samu mawaka mawaka wanda su idan suka je interviews din nan zaki za ana cewa wani kaza na gama daga FCE Bichi na gama daga Bayero University na gama daga Polytechnic yanzu ina guri kaza su mutane suka fa a'a to wannan mutanen fa ba wai kawai haka suke ba graduates ne sun je makaranta to kuma duk wanda ya je university ya gama ai yana da value so problem da muke fuskanta shine har yanzu al'ummar da muke cikinta ba su karɓi abun ba suna mana ganin kamar in dai music kake yi support din ma gaskiya ba samun sa kake ba ko ba gaskiya ba ka fiye samun support daga gurin mutanen mu ba to an fahimci cewa kawai siye da siyarwa shine abun da aka fubawa mahimmanci muhimmanci so shi kuma talent ina a wasu jihohin ma kamar Lagos haka ko Abuja wasu suna ɗaukan su abu mai mahimmanci don ba zan manta ba na san wani wanda yake Yoruba ne hmm. to yake cewa shi ya za a yi ma a ce dansa ya iya waka ma ko ya kai shi a koya mai ma yana so hmm. so kin ga sun ga abun kamar business kenan su sun gan shi a haka hmm. to mu kuma mutanen mu har yanzu suna masa ganin kamar kai in aka ce mawaƙi ne to fa kai to me ma wai mawaƙi ma me zai samu sannan kuma sai zama ana samun wasu a arewa wanda suka yi kuɗi da waka hmm. sun yi gidaje sun siyi motoci suna fita kasar waje su sai aka fara a wannan abun fa yana da amfani sannan kuma kin ga mu a arewa yawanci a rashin ilimi da kuma rashin aiki a aikin yi yana saka wasu matasa wasu daga cikin matasanmu suna zama irin ɓata gari haka ko kuma su zama kaman irin a karnukan 'yan siyasa hmm. kin gane ai hmm. su shaye-shaye abubuwan wanda bai kamata ba su da aka fara ganin irin haka sai ake ganin to in ma wakan suke yi in dai ba wani abu suke wasu kwace ko su hana mutane zaman lafiya a unguwa to ai lafiya lau gara mu ba su damun ma suke dan yi din matan da ba wani abu suke na abun nan ba to a hankali a hankali suna ta fahimta amma gaskiya har yau har gobe akwai wannan kalubalen ana fuskantar abubuwan. so kuma dole wannan kalubalen da yake fitowa yana zuwa ne ta hanya biyu wasu na kokarin su fahimtar da mutane cewa mu muna son mu fitar da sako ne inda mutane za su gane abubuwan da ke damun mutane na maybe situation issue din rape issue din insecurity issue din a nemi ilimi issue din a bawa eh, yara mata dama su karatu kin fahimci irin haka so wasu kuma suna yin abin da yake ba shi bane sakonsu da suke a ah, badawa yana bada abin da yake ba daidai ba ne mu a cikin mawaka mun sani akwai mawakan da waƙoƙinsu za su ke faɗan abin da bai dace ba a ciki har ga Allah mun sani to amma ya za a yi a ko ina ma ana samun masu kyau da kuma wanda za su kawo ɓatanci cikin abu so gaskiya akwai kalubale da dama sosai ana fuskantar sa sannan kuma gaskiya wani abu ne kuma bayan an samu karɓo wannan waka a nan arewa sai zama na mutanen mu a wanda suke so su so su ji wakar da yake ma babu ma'ana in dai za a faɗa abin da yake gashi nan dai ana faɗa amma ba wai abu ne wanda za ku koyi wani ilimi ko wani darasi a ciki ba kawai dai gashi nan an samu kiɗa wanda yake ya zama kowa zai iya maganganunsa a kai kawai da abin da ka faɗa waka waka za ta zauna kuma mutane za su yi rawa da shi ko na sai zaman ana ta waƙoƙi wanda suke ba sa wani ba da wani ma'ana ba ko ilimi a cikinsa kawai dai abubuwa ake to dole wasu da suke fahimta cewa ok bara mu ba su goyon baya bara mu amshi wannan abun to kuma daga baya sai su fara ganin ka anya kuwa wannan abun za mu ba shi yadda ko yadda muka ga ana abubuwan da ba su dace ba su kuma za su ƙara bawa wa'anda suke ba da sakonni masu kyau za su ba su matsala a ci gaba da samun a yawaitar kalubalen da ake fuskanta. amma kalubale a ko ina ana samu amma a hankali a hankali dai dole wata ran za a zo a gane. Ya kake ganin za ku shawo kan wannan kalubale da ka zayyano a yanzu? Eh to shawo kan wannan kalubale kin san komai idan aka ce akwai kungiya kin ga kamar yadda ake da wannan din da take yadda take tace fina-finai ko ba haka ba. Eh. So idan ka gama production ɗinka dole za su yi previewing su ga menene abin da bai dace ba a ciki to ga abin da ya dace a cire. So a matsayinka na dan arewa matsalolin da muke fuskanta a nan da yawa suke to ana iya sa su a waka aka faɗa gwamnati ta sani al'umma ta sani kamar yanayin abin nan maganar tsaro da ake magana a rashin tsaro kai a cikin al'umma akwai abin da ake kira early warning early response hmm. ka sanar da mutane cewa idan ka ga abin da fa bai dace ba yana son ya zo cikin al'ummarka ka faɗa ka gaya wa'anda za su ɗauki mataki wanda suke shugabannin al'umma a a 'yan sanda vigilante da wasu wato kana iya saka shi a cikin waƙoƙinka ka yi shi ka ba da saƙo so duk lokacin da kai wannan waka ka ce akwai wanda suke tace wannan waka su ji kalaman da suke fitowa a ciki masu kyau ne sun dace su fita to in suka yi wannan tacewar waka ta fita to kin ga dole ba za a samu waƙoƙi wanda suke wanda suke bata tarbiyyar mutane ko kuma tarbiyyar yara ko mata ba to za a shawo kan wannan to amma ba zai yiwu sai an samu association wanda za su ke regulating wannan abu da ke faruwa tun da kin ga yanzu mun shiga this is technology age wanda kowa yana da damar da zai rike android din shi zai iya siyan gadgets na production kai beats ɗinka kai producing abinka kuma ka je ka buɗe channel ɗinka na youtube kawai ka ɗora shi ka samu wani channel ɗin na kamar music channel wanda za ka yi uploading ɗin shi su kuma su distributing ɗin shi duk wanda yake da phone da data yana da damar da zai iya zuwa wurin ya downloading ya ji waƙarsa kuma ta irin waƙar ya yawo kuma ya buga gari kin gane a DJ ma ya ɗauka ya buga a gurin biki babu wani um, uh, regulation babu wani abin nan da yake babu so waka zai fita haka an ka samu irin wannan association din gaskiya zai taka rawar gani sannan kuma mutanenmu suke dan daga kafa suke dan duba babu in aka ce za a dau abin da tsauri sai a takure mutane sai kuma kiga mutane sun koma suna wasu irin abubuwa zan baki misali da football mm. matasa da yawa suna ga football to amma kuma yau sai ki waye gari ki gane cewa kafin ki samu filin bal a cikin anguwa gaskiya za a sha wahala da an sai da filayen har na gwamnati ma wanda suke a cikin schools sai ki ga an ƙara wasu gine-ginen abin ya cushe babu gun da za a zo a ce an dan motsa jiki so irin wannan ne zai tura matasa su je su fara wani abu a je a samu kangwaye sai za a koyi shaye-shaye ko su abubuwa so muna buƙatar irin wannan creative uh, places din ya zama na mutane suna zuwa dan nishadi haka at least kai kamin kanka sannan kai wasu abubuwa so mu ya kamata su gane wannan matasa na bukatar irin gurin sports at least so muna bukatar support a'a abu kaza da kuke ku gyara tunda kuna yin wakan nan ba za a hana ku lokaci daya ce ba za a yi ba amma idan ana yi ake faɗakarwa ake sanar da mutane ake faɗa abu kaza malaman mu za su iya zuwa su ce kaga ku yi waka akan abu kaza daga lokaci kaza zuwa kaza saboda ba zan manta ba akwai wakar da muke yi idan ramadan ya gabato za mu kira kanmu mu zo mu yi waka mu zo mu faɗi idan ramadan mu faɗi falalar bada. sadaka ciyar da mutane ko ruwa ka bayar ko dabino kwaya ɗaya za ka samu lada to mun yi irin wa'annan su kin ga kuma da ka zo kai waka da za ka faɗi a ciki a samu ana lalata ko wani ya ɗauki wannan damar ya je lalace so in kai irin wannan sai ka ga lada kuma za ka zo kana samu so haka abin yake so idan suna gaya mana at least iyayenmu ne su suna nan kafin mu su suke kula da mu shugabanninmu ne so idan suka faɗakar da mu a gyara abu kaza me zai hana ku yi magana akan kaza me zai hana to idan muka yi haka mu za mu ji daɗi mu ce eh to ai iya mu ma na ba mu dama mu wannan abin amma to mu ma mu tsaftace irin kalaman da zamu dan idan mun yi za su so su ji amma idan ba sa gadin din kowa zai ce a ah, to me komai muka yi a ce kaza za mu sai mu sa in mun sa kar su ji in mun kaza to sai kiga ana ta abun abun nan kamar ana ta waye ana wa manya rashin kunya ko ba a san ɗaukar magana su ko ba haka. To a ƙarshe me zaka ce wa masoya? Ito eh ah, abin da zan ce wa masoya shi ne a ah, ina godiya sosai da irin haƙurin da suka yi na wasu lokuta wanda ba na sakin waƙoƙi sannan kuma akwai masoya da dama wanda suke tambaya su ce to tun da kai waka kaza ba mu ƙara jin wani wakan ba kaza kaza kaza da Allah su ke waka to ina farin ciki ina murna ina jin daɗi da Allah su gaba da haƙuri insha Allah da zarar abubuwa sun ɗan ragu daga hannuna insha Allah zan shiga studio kuma za a fito musu da waƙar da insha Allah za su ji daɗin ta kamar yadda na saba dole ina saka musu waƙoƙi ne wanda suke da ma'ana wanda suke zuwa da saƙon da za su amfana da shi don Allah yadda ba za mu bi trending ɗin da ake bi ba na yanzu na cewa ko me ka faɗa a waƙa ko ba tsani ko wani abu mutane sun fiye ɗauka a'a mu zami abu ne wanda ba a nan ba kawai mun san cewa dole wata ran za mu haɗa ubangiji mu so dole sai mun tsabtace kalamanmu da kuma yadda muke mu'amala da mutane da kuma sakon da za mu aikawa al'umma so ina godiya sosai ina godiya a Allah ya ƙara zumunci Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki da. To a rufe mana da waka. To aha to waka zan rufe um, suwa ake wa lefe mata suwa ake zuwa wa mata wa muke kashewa kuɗi ne mata suwa suke ce mana kuɗi ne mata suwa ake wa lefe mata suwa ake zuwa wa mata a tabbata ake ma kin san mata ake zuwa wa su kuma ake wa lefe ko na gode su na gode mata ne wannan wakan na mata ne na mata ne amma maza ba zuwa ake wa mata zuwa ake zuwa mata zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa mata kai wa muke neman wa kuɗi ne suwa suke ci mana kuɗi ne wa muke neman wa kuɗi ne suwa suke ci mana kuɗi ne zuwa ake wa lefe zuwa ake zuwa wa zance zuwa ake wa lefe zuwa ake zuwa wa zance kai wa muke neman wa kuɗi ne suwa suke ci mana kuɗi ne wa muke neman wa kuɗi ne suwa suke ci mana kuɗi ne suna gefen ka zaka ji ku zaka ji kamar ka shiga ruwa na pool suna son ka rigo fili ku za ji ka da karfi kamar wani bul muna kokari sabida su ko asku sabida su mun karfi ko boko asku idan na tuna zan ji kamar amafu amma ya zan yi tun dai a feeling cool Halin ka bai da kai wannan sabga tun kana fushi har ka zo ka saba ka kawo takarda ka koma da tsaba mazaje fa dole ne fa sai mun saba ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata zuwa ake wa lefe mata zuwa ake zuwa wazance mata kai wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne mata wa muke neman wa kudi ne mata zuwa suke ci mana kudi ne zuwa ake wa lefe mata, zuwa ake zuwa wazance zuwa ake wa lefe zuwa ake zuwa wazance kai wa muke neman wa kudi ne mata, zuwa suke ci mana kudi ne mata, wa muke neman wa kudi ne mata, zuwa suke ci mana kudi ne wani neman kudi muna dambe mu zage-zage har ma mu yi kage amma in an ta taso sai su dage in ka kasa yi su ce maka girman kujeran ku mata ko a gidanmu ma kun fi mu gata a najeriya kun fi mu gata ko a saudiya ma caca Allah ba mu ba su Allah ba mu ba su Allah ba mu ba su Allah ba mu ba su zuwa ake wa mata zuwa ake zuwa wazance mata zuwa ake wa mata zuwa ake zuwa wazance mata kai muke neman wa kuɗi ne mata suwa suke ci mana kuɗi ne mata ba muke neman wa kuɗi ne mata suwa suke ci mana kuɗi ne zuwa ake wa lefe zuwa ake zuwa wa zance mata zuwa ake wa lefe zuwa ake zuwa wa zance mata kai Masu sauraron mu a muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni zahar Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka na ta ku a yau mutane